Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Ka san a wannan yanki idan kisan kiyashi ya faru, to lalle kuwa mutane kalilan ne ke tsira da rayukansu. Tun ranar Laraba muna rayuwa ne cikin bala'i a wannan gari. Euh, muna samun kira ta waya euh, daga unguwannin 'yan tusi ana sanar da mu cewa an kashewa ne an kashewa ne daga cikin mutanen da muka sani. A farkon wannan wata na Afrilun 1994 kasar Ruwanda ta zama wani fage na kisan kiyashi. harbo jirgin shugaban ƙasa habiyarimana shi ne ya kasance silar barkewar wannan kashe-kashe da kowa ya kasa dakatarwa hatar rundunar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ke cikin ƙasar ta ruwanda wato muniyar ta kasa yin komai saboda ga alama abubuwan sun wuce tunaninta a yanzu kallo ya koma ga ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york wadda ke ɗare-ɗare akan wannan matsala Shin mai kofi a nan mataimakin magatakarda mai kula da aikin wutar da zaman lafiya na majalisar ke nufin yi? Ya aka yi ya kasa kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe duk da cewa ofishinsu ne ke da alhakin tafiyar da irin waɗannan ayyuka na wutar da zaman lafiya. ci gaban shirinmu kenan fa a game da rayuwar kofi a nan. Uh, ina zaton cewa a lokacin adadin dakarun rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ma ya fi yawan sojojin wasu ƙasashe. Babbar matsalar mu ita ce rashin dakaru na ƙashin kanmu a Majalisar Ɗinkin Duniya kuma na dindindin. Idan wani rikici ya ɓarke ne muke juyawa wajen gwamnatoci tare da roƙonsu su taimaka mana da dakaru. Lokacin ina birnin New York kuma a duk lokacin da muke zantawa ina sanar da magabata na birnin London da New York da Marrakesh cewa yadda muke tafiyar da aikin samar da zaman lafiya akwai matsala. Bai kamata a ce sai gobara ta tashi ne muke kokarin kashe ta ba. A farkon watan Afrilu 1994, Ruwanda kacokan ta fada a cikin rikici, rigingimu tsakanin kabilu da 'yan siyasar kasar tsawon watanni. sun hana kafa gwamnatin rikon kwarya kamar yadda yarjejeniyar birnin Arusha ta tanada. Rikicin ya zama wata dama domin haddasa kashe-kashe a tsakanin juna, ko ma a ce kisan kare dangi tun bayan harbo jirgin shugaban kasar Juvenal Habiyar mana. lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa da ma shugaban Burundi Cyprien Intarimira da kuma wasu mukarrabansu. A yanzu dai ba wanda zai hana 'yan ina da kisa aikata ta'asarsu. masu tsananin kishi daga ƙabilun hutu ba sa tausayawa mata ƙananan yara da tsofaffi 'yan ƙabilar tutsi suna kashe su kamar dai ana kisan kiyashi ita kanta rundunar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya muniyar wadda ya kamata ta shiga tsakanin ɓangarorin biyu da ke faɗa da juna abubuwan sun fi ƙarfinta goma daga cikin dakarun rundunar 'yan asalin ƙasar belgium sun rasa rayukansu a lokacin kuwa kofi a nan ne ke rike da mukamin mataimakin magatakarda na majalisar mai kula da samar da zaman lafiya. Uh, an saka hannu a kan yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye, amma lokacin da aka harbo jirgin shugaban kasar sai lamura suka rincaɓe. Akwai wanda ya sanar da wani babban hafsan sojin mu cewa da alamu tuni aka tsara yadda za a aiwatar da kisan ƙare dangi, wato 'yan kabilar Hutu za su shafa tutsi su yi musu kisan kiyashi. Ya ce yana da masaniya game da wurare da aka ɓoye makamai kusan 135 don cimma wannan wannan manufar. Kuma a lokacin alamu na nuna cewa gwamnati ba ta iya tura ƙarin dakaru a fagen daga saboda ba ta da dakaru masu yawa. duka duka adadin su bai wuce sojoji 500 zuwa 600 ba saboda haka gwamnati ba za ta iya fito na fito da 'yan tawayen ba jin wannan labari dangane da abin da ake shirin aiwatarwa ne muka umarci jakadojin amurka faransa da belgium da su nemi ganawa da shugaban kasar don shaida masa halin da ake ciki ko mu sanar da su duk abin da zai biyo baya ko lallai ba wanda za a zarga face euh, wannan janar na soja da ya bijiro da wannan labari kuma wannan shine dalili a gare mu domin kuwa muna fargabar sake maimaita abin da ya faru a ƙasar somaliya inda ƙasar ta ruguje duniya na kallo saboda a lokacin da aka fara samun tashin hankali a ƙasar rwanda sojojin ƙasar belgium goma ne aka yi kisan gilla lamarin da ya sa aka janye dakarun ƙasar ta belgium sojojin sri lanka sun samu umarnin kare kansu daga duk wata barazana. Janar Dala a ƙarƙashinsa akwai bataliyar sojoji mai dakaru 250 kuma rabinsu 'yan ƙasar Ghana ne. Babban aikinsa shine tabbatar da tsaro a kan faɗin ƙasar Rwanda. A yanzu dai ba wani abu da ke hana 'yan kabilar Hutu yi wa 'yan tutsi kisan gilla. Ba wanda zai gittawa don shakon wannan rikici, hatta da kanar Bagazora da ya karɓi mulki bayan mutuwar shugaban ƙasar ya gaza yin komai don hana kisan jama'a an ci gaba da zubar da jini ba ji ba gani kuma a kullum abin sai karuwa yake yi ana kashe mutane bisa dalilai na kabilanci bari mu ji abin da george daleman na kungiyar agajin kiwon lafiya ta medecin san frontier ke cewa euh, euh, a cikin wannan dare mutane ɗauke da makamai cikin kakin soji sun shiga gidajen ma'aikatan agaji da dama sun tattara 'yan asalin ƙasar da ke aiki karkashin waɗannan ƙungiyoyi kuma a gaban idanun shugabannin ƙungiyoyin da suke wa aiki ne aka rika yi musu kisan gilla. Euh, Wane ne za a iya cewa ke da alhakin aikata wannan ta'asar? Euh, Abu ne mai matuƙar wuya, amma daga bayanan sirri da muka samu, dakarun fadar shugaban ƙasa ne suka rika aikata wannan ɗanyen aiki. A ka menene dalilin su na yin hakan? A zatona waɗannan kashe-kashe an yi su ne saboda matsalar kabilanci. Yawancin masu aikin dafa abinci da masu aikace-aikace cikin gidajen turawa 'yan kabilar Tusi ne, kuma su ne aka rika kashewa saboda kawai kabilanci. Ana ci gaba da waɗannan kashe-kashe, amma dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yanke shawarar ƙin ɗaukar wani mataki don kawo ƙarshen su. ba sa kai ɗauki ko kuma agaji don kare 'yan kabilar ta tutsi waɗanda ake yi wa kisan gilla kisan da ake yi da adduna da kuma makami irin na gargajiya. Kwamandan Luke Marshall jagoran rundunar kwanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya Muniyar, wadda ita ke da alhakin kula da babban birnin ƙasar wato Kigali. Lallai akwai nauyin da ya rataya a wuyanmu, musamman lura da yanayin da ake ciki, inda ake buƙatar ɗaukar matakin gaggawa ta la'akari da yawan mutanen da ke fuskantar barazanar kisa a bayyane. Abin dubawa a nan shine ba mu da tsari na zahiri akan wannan rikici, kuma a gaskiya ba mu iya kare waɗannan mutane, kuma hakan abin takaici ne. Tunaninmu na farko shine haɗa ƙarfinmu don samar da wani tudun mun tsira ga waɗanda ake nema domin kashewa ko kuma 'yan gudun hijira domin fakewa. A faɗin ƙasar Ruwanda babu abin da ake sai kisan 'yan ƙabilar Tusi. da wasu 'yan hutu da ake cewa masu sassauci ra'ayi ne. Desire Genezayo, ɗaya daga cikin masu aikata wannan kisa yana ba da labari. Bayan kisan shugaba Habiyarimana a ranar shida ga watan Afrilu, a ranakun bakwai da takwas da kuma tara. Ga watan kusan dukkan 'yan kabilar Tusi sun tattara nasu e nasu sun tsere mu jami'u da gidajen ƙananan hukumomi ko kuma a cikin makarantu. Ranar tara ga watan Afrilu, shugaban gunduma ne ya kira mu taro, inda aka sanar da mu cewa ya kamata mu fara yin sintiri ko a ina don hana duk wani ɗan kabilar tutsi yin kutse a cikin makarantunmu. bar mu ji ta bakin David wanda shi ma ɗaya ne daga cikin 'yan ina da kisan. Ba kira na ne mahukunta na lokacin ne suka inge mu domin kashe 'yan kabilar tutsi haka abin yake a watan afrilu mun kasance wani gungu ne na manoma wata rana mun tunkari tsaunin zaiga akan wannan tsauni ne wasu 'yan kabilar tutsi suka tattaru a can ne muka afka musu muka karkashe su ɗaya ga watan afrilu 1994 yayin da kisan kiyashin ya mamaye ƙasar ruwanda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yanke shawarar rage dakarun majalisar da ke wannan ƙasa daga dubu biyu biyar zuwa hamsin kacal su ma waɗannan an bar su ne domin kawai su shiga tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna amma ba taimakawa jama'a ba ana iya cewa waɗannan dakaru da su da babu kusan duka ɗaya ga alama dai ƙasashen duniya abin ya wuce sanin su Kofi Annan da ke matsayin mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya ya kasa yin komai kuma ga dai abin da yake cewa game da yadda matsalar tarin caɓe masa. C'est très abin akwai matukar wuya shawo kan rikici matukar ya riga ya barke abu mai mahimmanci shine rigakafin barkewar rikici saboda idan ana bukatar kai ɗauki cikin gaggawa dole sai da hali yayin da ita majalisar ɗinkin duniya ba ta da dakaru na ƙashin kanta sojojin da ake cewa nata sun kasance karo-karo ne da muka tambayi ƙasashe mambobi su bamu kuma idan aka ce za a haɗa rundunar samar da zaman lafiya to lalle uh, muna iya share watanni uku zuwa hudu kafin mu iya haɗa sojojin. Ana iya cewa jim kaɗan bayan faɗuwar jirgin saman shugaba habiyarimana mana 'yan tawayen ƙungiyar FPR waɗanda suka yi dandazo kusa da iyakar ƙasar Uganda daga wannan lokaci suka afka a cikin ƙasar tare da ƙaddamar da faɗa don koran masu kisan kiyashin. Amma fa har yanzu babu wata kariya da ake baiwa 'yan ƙabilar Tutsi. le motif donné par le FPR. Dalilin da 'yan tawayen FPR suka bayar na sake komawa fagen daga a Kigali tare da watsi da yarjejeniyar da suka sanya wa hannu da euh, gwamnati shine karewa tare da kawo ƙarshen kisan gillar da ake wa 'yan kabilar Tutsi. Wannan ita ce hujjarsu ta sake ɗaukar makamai tare da kutsawa babban birnin ƙasar. A nan ne Janar Dele ya gargaɗe su da cewa su yi hattara saboda ɗaukar wannan mataki zai sa duk abin da ya biyo baya za a dora alhakin faruwarsa ne a wuyansu janar dele na wannan tattaunawa da 'yan tawaye ne wata bataliyar fpr ta afkawa wani barikin jandarma da ke kusa da fatar shugaban kasar a duk tsawon kasancewa ta cikin kasar rwanda babu wani batu ko mataki da 'yan tawaye suka ɗauka don kare 'yan kabilar tutsi ta yin tsagaita wuta da mu dakarun majalisar ɗinkin duniya muka yi wa 'yan tawayen da ma ɓangaren gwamnati babu wanda ya saurare mu a ranar sha biyu ga watan na afrilu manyan hafsoshin sojojin gwamnati kusan goma ne suka aike wa 'yan tawayen wata wasikar tsagaita wuta tare da neman haɗa ƙarfin su wuri ɗaya don kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe amma ƙungiyar 'yan tawayen ta fpr sam bata bayar da amsa a game da wannan bukata da nufin kawo ƙarshen kashe-kashen ba A Turai, mutane na tattaunawa a game da yakin da ake yi yanzu haka a Rwanda, inda ake cewa ɓangarori na amfani da manyan makamai ciki har da na atilari a kan junansu, amma sam anan ba haka abin yake ba faɗa ne da ake yi da wukake da adduna sai dai barnar da ake yi da kisan jama'a sun wuce yadda ake zato garwaki ga su nan barjaka ƙasa akwai 'yan kwarorin mutane da ke kwance amma suna numfasawa amma lura da abin da aka aikata kai ka ce ana aikin nama ne a mahauta wannan kalma ta mahauta wataƙila ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na duniya a wajensu ba ta da ƙarfi dubban 'yan kabilar tutsi ne dai aka yi wa kisan kare dangi tun bayan harbo jirgin shugaban ne kisan kare dangin ya fara kafar yatsa labarai da ake kira da sunan radio milk colin ta dinga watsa shirye-shirye irin na tunzura jama'a kashe-kashe sun watsu a ko'ina lamurra sun fi karfin majalisar ɗinkin duniya bayan kisan dakarun belgium goma yanzu abin da ke gaban majalisar shine mayar da dakarun da farar hula 'yan asalin belgium da suka rage a ruwanda zuwa gida ba wai shiga tsakani ko baiwa fararen hula kariya ba. Hatta da 'yan gudun hijira na ƙasar Burundi kusan dubu ɗari uku da hamsin, waɗanda kwanaki kafin kashe shugabannin ƙasashen biyu suka yi ta kira da taimaka musu, su ɗin ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi watsi da buƙatunsu. Wannan ne yasa suka ƙara wa 'yan ina da kisa ƙarfi musamman a yankin Butari. Hari Gishawa, ƙwararre ne na kotun musamman da aka kafa wartar binciki da kuma hukunta masu hannu a kisan kiyashin ruwan da. Lokacin da kashe-kashen suka fara a yankin Bature, 'yan gudun hijirar burundi ne suka taka muhimmiyar rawa a lamarin abu na biyu shine a lokacin ne gidan rediyon mill collins ya samu damar shawo kan 'yan ina kisa domin su afkawa sauran kabilu wannan gidan rediyo ne na zamani abin da ya bambanta shi da na gwamnati can baya ba su taba irin wannan kira ba ta hanyar yada muryoyin shaidu da kuma sauran shirye-shirye ne da ke tunzura jama'a gidan rediyon ya rika tura ɗauko rahotanni da hirarraki a cikin sansunonin 'yan gudun hijira da ke arewacin birnin Kigali don watsawa kai tsaye. Haka zalika, rediyon na yada hirarrakin jama'a dangane da yadda kisan ke gudana, tare da zargin dakarun gwamnati da hannu wajen kashe jama'a. Waɗannan hirarraki ne da suka taimaka sosai wajen tunzura jama'a don ɗaukar fansa, kuma wannan ne karo na farko da aka taɓa jin irin waɗannan labarai. Ranar 22 ga watan Mayu 1994, 'yan tawayen FPR bayan samun nasarori masu tarin yawa sun fara kama filin jirgin saman birnin Kigali. A cikin gaggawa suka kwace garin Gitaramu. ɓangaren gwamnati na shirin mayar da martani mai ƙarfi. Dubban al'umma ne ke tserewa daga wannan tashin hankali wanda FPR ke cewa tana farautar 'yan ina da kisa ne domin murkushe su. Rundunar sojan ruwanda da sauran shugabanni da suka kafa gwamnatin rikon ƙwarya bayan mutuwar shugaba habiyar mana sun ranta a nakare inda suka samu mafaka a makociyar ƙasar wato zayir ranar 22 ga watan yuni kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya baiwa ƙasar faransa izinin aikewa da wata runduna don kare al'umma musamman fararen hula aikin samar da zaman lafiya da aka yi wa take da turquoise bari shi abin da babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya na lokacin butrus butrus gali ke cewa ina mika godiya ta musamman ga gwamnatin faransa wacce ta nuna jarumta ta hanyar ɗaukar wannan mataki mai matukar muhimmanci ta hanyar tura dakarun samar da zaman lafiya a ruwanda a irin wannan lokaci na riƙon ƙwarya wannan kuma kafin majalisar ɗinkin duniya ta aike da tata rundunar wacce za ta maye gurbin sojojin na faransa Kungiyar 'yan tawayen FPR da ke ɗari-ɗari game da ƙasar Faransa na adawa da kasancewar waɗannan dakaru a cikin Ruwanda, saboda kungiyar na ganin cewa aituni gayya ta gama aiki. don haka babu bukatar dakarun na faransa a lokacin sun zargi dakarun na faransa da ƙulla ya bisa zargin cewa ai da ma faransa na goyon bayan gwamnati kuma bata kawo agaji ba sai a ƙarshen wannan kisan kiyashi da aka ɗauki tsawon lokaci ana yi al'umma Sojan Faransa sun kasance a Rwanda tun shekara 1990 don kwashe 'yan asalin kasar ta Faransa bayan farmakin 'yan tawayen FPR. Shugaba Habiyar ne ya bukaci su tsaya a kasar har yawansu ya kai 700 a cikin shekaru biyu. Sun bar kasar ne a shekarar 1993 bayan da 'yan tawaye da gwamnati suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. Tun lokacin dakarun gwamnatin Rwanda sun taka wa 'yan tawaye tawayen fpr birki saboda cikakken horon da suka samu daga takwarorinsu na kasar faransa akwai dai yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashen biyu wanda aka kulla tun shekarar 1963 kuma daga shekarar 1970 har zuwa makon jiya akwai masu bayar da shawara na faransa a fannin aikin soja da ke cikin kasar ta ruwanda faransa ta rike kyakkyawar hulɗa da shugaba habire mana wanda ake zargin dakarunsa na shirin kisan kare dangi ga 'yan tawayen tuzi musamman a shekarar 1990 fadar elze ta bayar da hujja ta goyon bayan gwamnatin habire mana da cewa don hana mulkin soja ne a wannan ƙasa ta ruwanda tare da dakile har-haren 'yan tawayen fpr sai dai a zahiri zahiri ana ɗaukar ƙasar Faransa na goyon bayan gwamnatin Rwanda a cikin wannan rikici. A watan Afrilun da ya wuce Faransa ta yi wa 'yan adawa alkawarin cewa za ta shiga Rwanda ne don kwashe 'yan ƙasarta da sauran baƙi waɗanda rikicin yakin basasan sanya rutsa da su sannan za ta janye idan ta kammala aikin kwashe mutanen yanzu haka akwai dakarun majalisar ɗinkin duniya wato muniyar su dubu biyar yawancin su tuni suka bar ƙasar wani sojan majalisar saboda takaici har ya ga hular yi yayin da kisan kiyashi ke ci gaba da afkuwa. janar jean-claude lafourcade shine kwamandan rundunar turquoise C'est monsieur Juppé qui avait le premier qualifié de génocide. A watan Mayu, Alan Jupe ya kasance na farko da ya bayyana cewa kashe-kashen da ke faruwa a Rwanda sun rikide zuwa kisan kare dangi. Sannan shugaba Mitterrand ya bayyana cewa ya zama wajibi Faransa ta kai ɗauki a ƙasar. Wannan runduna ta tukuwa ta samu amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Aikinmu shine tsayar da kashe-kashen sannan da kare al'umma an ba mu wa'adin watanni biyu don tafiyar da wannan aiki hakan na nuni da cewa faransa ba ta da sha'awar tsayawa a ruwanda burinmu shine shawo kan rikicin tare da samar da hanyoyin isar da agaji to yaya aka yi sai da aka share tsawon watanni biyu sannan aka ɗauki matakin tura dakarun bayan an riga an kashe dubban mutane Alors là, je vous renvoie la balle, euh, et je renvoie la balle vers les Abin tambaya, me yasa kasashe irin Birtaniya, Kanada da Isra'ila ba su kawo ɗauki ba. Daga nan sai a jefa laifi ga Faransa, a ce ta makara kafin zuwa Ruwanda. Ko me yasa aka makara? Yana da kyau ka tambayi sauran manyan kasashe, me ya dalilin da yasa su ba su kawo ɗaukin gaggawa ga Ruwanda ba. Lura da sukar da suke sha da kuma Allah wadai na al'ummar duniya kan kisan kiyashin da ke faruwa a Ruwanda. a faɗin duniya kowa na ɗiga ayar tambaya ne a kan ainihin matsayin majalisar ɗinkin duniya yaya aka yi bata kai ɗauki a ruwanda tare da tsayar da yakin basasar ba butrus butrus gali shine sakataren majalisar ɗinkin duniyar a lokacin la tutsi ne 'Yan kabilar Tusi ba su wuce kashi sha biyu cikin ɗari na yawan al'ummar Rwanda ba, saboda haka ba kamar yadda kuke yayata abin ba ne. Ai ina jin cewa gwamnatin demokaradiyya ce ke kan karagar mulki a Rwanda. Wasu 'yan kabilar Tusi da suka bar ƙasar sama da shekaru sittin ne suka dawo, tare da taimakon wata ƙasa da suke kaiwa halicciyar gwamnati hare-hare. Yawancin kasashe da ke da kujeru a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na goyon bayan gwamnatin Rwanda. kasashen yamma dai na ta yin kwalliya da rufa-rufa akan wannan rikici. Suna nuna wa duniya cewa 'yan tawaye ne ke yaƙar halittacciyar gwamnati don hamɓarar da ita. Mai gidan kofi a nan da kansa ne ke bayyana ra'ayin manyan kasashe a Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan lamari dai zai bata suna da kuma kimar kofi a nan a idon duniya domin kuwa shine ke rike da mukamin mataimakin magatakarda mai kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya. Sai a tarbe mu a cikin shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kaya. A madadin Delphine Michaud da kuma Olivier Raoul sai Alain Foka Abdulkarim Ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya.